jama'a musulmi barkan da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu abi huraira daga wannan yankin anguwa madina zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana mun wayi gari safiyar asabar takwas ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi Sallama, daga makka zuwa madina shekara hudu da arba'in da shida daidai da takwas ga watan uku shekarar bature da 2025 wannan shine darasi na takwas insha Allah a cikin jerin giyar darussa da muke muka yi take da ramadaniyat wanda muke bayani game da azumi ladubban azumi da kuma hukunce-hukuncen azumi a cikin wannan littafi a maqalatun ramadaniya shahru siyam آداب وأحكام مع الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور بروفيسور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر الله da alkhairi idan jama'a masu bibiyan ba su manta ba mun shiga wani fasli da malam yake bayani game da yadda mutum zai kubutar da sa da kuma zuciyarsa ma'ana azumi ya zama wani makaranta da zai tarbiyyantar da harshenka daga kubutuwa daga ainihin wato abubuwan da suke matsalolin harshe haka kuma zuciyanka ita ma ta kubuta daga ainihin wato matsalolin da ke tattara a zuciya malam ya fara mana tattaunawa har muka kwana akan ƙarin ta'aliki da ya ɗauko mana daga shehin musulunci abu Ibnu ibn alqayyim Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a cikin wannan littafi nasa madarijus salikin sai kuma ya ɗauko mana wasu asarai daga wasu magabata ɗaya daga ainihin wato zaidu ɗan aslam ya ba da labari cewa sun shiga ko wasu sun shigo wajen wani sahabi abu jana. Allah ya ƙara mashi yadda a halin ba shi da lafiya yana kwance aka zo aka ga fuskan shi na ƙyalli yana cikin wato walwala sai aka tambaya menene sirrin haka gashi kana halin rashin lafiya ya ce abubuwa ne guda biyu a iya saninsa na ɗaya baya tsoma baki abin da bai shafe shi ba da haka duk inda ya zo ya ga ana maganan da bai shafe shi ba to wucewan shi yake yi sannan na biyu kaga harshen shi ya ta kenan ko to sai kuma abin da ya danganci zuciya sai ce zuciyar shi kuma fari yake ga duk wani musulmi ba wanda yake wa mugun kulli ko mugun nufi wannan shine sirrin har ba shi da lafiya amma fuskan shi na haske na kyalle me kake tunani kuma san da yake da cikin lafiyar shi ne kaga nan ne zai fi wato samun kwanciyar hankali kenan Allah ya samu dace mana yace wa mimma yu'inu eh, yu'inu yu'inu ala salamati sadrihi wa lisanihi tijahu tijahu ikhwanihi aw tijaha ikhwanihi daga cikin abin da zai taimaki musulmi ya samu kubutar zuciya da harshe game da 'yan uwansa allujo ilallahi azza wa jal shi mutum ya kankane Allah mabuwayi da ɗaukaka ya zama ka yadda Allah shi ne komai naka an fahimta ko wa rabbikum wa aslimu lahu komai naka ka wa Allah kawai ka yadda Allah shi mai komai shi mai kowa to idan ka maida lamuranka zuwa ga Allah kuma ka sallama rayuwanka zuwa ga Allah to wannan dalilin zai taimaka maka wajen ka kubutar da harshenka daga ainihin wato abin da zai sa ka hallaka haka kuma zuciyanka ya kubuta daga yi wa mutane mugun nufi bala yace wa su'aluhu dalika bi sidqin wa ikhlasin sannan a kodi yaushe kuma ka ci gaba da roƙon Allah kuma kana addu'a da gaske kake yi ba wai kana addu'a amma a har a ranka ba hakan kake so ba to ya zama ka roƙi Allah ya taimake ka harshen ka ya kubuta daga 'yan uwanka zuciyanka ya ainihin wato zama kari wajen tunani game da kowa wan nazaru fil awaqib al hamida wan nata'ij mubaraka fi dunya wal akhirah al mutarattiba ala dhalik sannan mutum ya rinka duba sakamakon da Allah ya tattala wa irin bayin da suka kiyaye harshen su daga suka yan uwansu zuciyar suka kubuta daga yi wa yan uwansu mugun kulli ko nufi idan ka rinka tuna wannan a duniya da lahira to zai sake sa ka samu natsuwa wajen kokarin ka gyara naka wa kazalika nazar fil awaqib sayyi'a idan kana duba irin ladan da za a ba mai kubutaccen zuciya kuma ka rinka tuna irin hukumar da aka tattalawa da mai mugun nufi an fahimta ko wan nata'ijil wakhima da kuma sakamako mara kyau allati yujanniha wa yuhassilaha man kana fi qalbihi ghillun aw hiqd wanda zai iya ainihin wato komawa zuwa ga ya samu wanda yake da mugun nufi fi qalbihi ghillin aw hikrin aw hasadin aw nahwi dhalik wanda yake da gillin yan uwa zuciya ko yake musu hikidu wato bakin ciki ko yake musu hasada akan bai wanda Allah ya musu ko kuma makamancin irin waɗannan illoli na zuciya mutum sai ya kokari ya gyara ya kuma tabbatar da cewa ya zauna lafiya Allah ya sa mu dace malam yayi wani dan ta'aliki a ƙasa yana da dan kyau mu dan ji menene yake a ciki ga can bayan ya dauko wancan magana daga tabakatul kubra na ibnu sa'ad da kuma siyar na alamin nubala na limamu zahabi da littafin sa tarihul islam wancan labarin abu dujana kenan ne ya dauko su to ga ta'alikin da yayi sai ya ce fa ramadan jama'a kun ga watan ramadan din nan fursatun saniha wallahi dama ce one of its kind ba kowa yake samun irin wannan tagomashin ba litanasi al-ahqadi wa nubzil dama ce mutum yake samun Allah ya kawo shi wata Ramadan ko duk wani damuwa da kake da shi kafin Ramadan kamar manta su gaba daya wani ya taba maka wani laifi wani ya taba maka kaza da ka kulla shi a rai ka sa shi a zuciyarka cewa sai fa in mutuwa amma sai ka daukan sa kana zuwa watan Ramadan Allah ya raya ka ko ka cire abun a zuciyarka gaba ɗaya ka manta da shi ka dauka kaman ba a taba halittar wannan wanda kake tunani ya maka wani laifi ba ya zan da shi da laifin gaba ɗaya ka cire a zuciyarka ba abin da yake tsakaninka da bayan Allah sai kyakkyawan nufi kun gane abin da malai yake cewa ko sai ya ce wa huwa munasibatul littamasuhi wattanasub sannan dama ce da za ka rinka ainihin wato raya nasiha ga 'yan uwanka kamar da annabi yake cewa dinun nasiha ko to dama ce da za ka yi nasiha ga 'yan uwanka wata samuhi da kuma yafiya duk wani laifi komai girman laifin in dai haka ce har Allah ya raya ka zuwa wata ramadan ko ka yafe wannan laifin kuma tsakanin ka har ga Allah ina fatan jama'a an gane yawwa yake yace annahu me yasa na baka shawaran cewa ka yafe komai saboda wannan wata zamanun talinu fihi alqulub babu zamani a rayuwar dan adam da yake jin zuciyar shi ta yi laushi kaman an shiga wata ramadan haka ne ko ba haka bane jama'a zaka ga wani sauyi ya zo maka to a daidai wannan lokaci da Allah ke lausa zuciyan bayi a daidai lokacin kuma kai kamata ka cire duk wani damuwa a zuciyarka wani ya taba maka laifi ka yafe kai ko tsakaninka ne da iyalinka kuna ta rikici an ba da haƙuri ka ƙi haƙura har ka yi mata saki tana gidansu yanzu ma kana komawa gida yanzu sai ka je ka ce ka dawo da ita saboda ta ci albarkacin wata ramadan za ka ga yadda rayuwa zai gyaru maka jama'a fahimta ko malam ya ce wa taqwa sila fihi bi allamil ghuyub a cikin watan ramadan bawa yake samun wato network mai karfi da yake connecting ɗin shi tsakanin shi da Allah wanda shine masanin gaibi lokacin ba sanda kake samun alaƙa kyakkyawa tsakaninka da Allah kamar watan ramadan jama'a a ce to irin wannan watan ya shiga amma baka cire komai a zuciyarka na damuwa ba to ina tabbatar maka ba sadda zaka iya cire damuwa a zuciyanka har ka mutu ko mun gane da ma. Allah ya sa mu dace malai ce wa qad daraba sahabi jalil mathalan fi silatihi li qaumihi wa hum yaqta'unahu fa basharahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi thawabin 'azim irin haka ya taɓa faruwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda muka ga kyakkyawan misali tattare da wani sahabin manzon Allah sahabi ne daraja game da alaƙar zumuncin da ke tsakanin shi da dangin shi a lokacin da gaba ɗaya suka yanke alaƙa da shi suka cire shi a cikin rayuwarsu a halin kuma ba laifin fari ko na baki a tsabarajin shaidanci ne kawai suka ƙulla mashi wannan makircin amma ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nema a ya gami mai solution shi ma ya ɗauki irin wannan reaction din shege kafaka ba haka muke yi ba mu yanzu cewa ni za a wulakanta ni wani zan kira shi a waya ki ɗauka to ya tafi ɗin ba abin da nake bukata wajen shi kaza kaza kai irin wannan zuciyar nan sai wannan sahabi zo wajen manzan Allah sai manzon Allah ya mishi albishir da lada mai girma amma idan ya ɗauki mataki kyakkyawa to barka da matakin da annabi ya ce ya ɗauka fa'an abi hurairah radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulallah inna li qaraba asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya jama'a kun ji duk wani jafa'in duniya an ɗauka an ɗora mashi. Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda yace wani mutumin ya zo ya samu ma'aikin tsira da amincin Allah tabbata gare sai yace ya ma'aikin Allah ina da dangi ina da ƴan uwa ina da ainihin wato waɗanda suke na kusa da ni a jini amma matsalan da yake tsakanina da su shine ni ne kaɗai nake ƙoƙarin sada zumuncin da yake tsakaninmu amma baki ɗayansu ba wanda yake sada zumunci da ni gaba ɗaya sun yanke ni sannan duk wani kyautatawa iya abin da zan iya ya manza Allah ina musu amma su ba wanda yake kyautata mu cikin su hasali ma sai dai ma su muna namu uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya in musu goma ta arziki su kuma su min ɗari ta tsiya ko mun gane wa ahlumu anhum ya manzan Allah ka gani din nan duk wani abu da ya faru da su na tashin hankali ko tausayi wallahi ina tausaya musu amma su kam sai dai su ƙara mun mawauta to da Allah ka yi tunanin in kana da irin wannan dangin kai wani mataki za ka ɗauka kai na naka dangin sun kai wannan irin rashin kirki da irin wannan rashin daraja ina fata an gane amma bari ka ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi na albishir fa qala sai manzan Allah ya ce la in kunta kama qulta idan ka ci gaba a yadda kake shine a kowane bangare kai kana yin mai kyau su suna maka mara kyau ko to ka ci gaba a haka kaji da farko annabi bai ce ka fasa ba yace la in kunta kama qulta if you maintain your status quo ka ci gaba a haka kana ci gaba da sada zumunci duk da suna yankewa kana kyautata musu duk da suna munana maka kana tausayin su duk da su wauta suke maka manzo Allah yake fa ka annama tasifuhumul malla wallahi misalin wannan kamar duk bala'in duniya akan su zai kare a wajen Allah fa amma an fahimta ko kai kuma da kake waɗannan ayyukan alkhairi wala yazalu ma'aka min Allah zahirun alaihim ma dumta ala dalik Allah ba zai fasa taimakon ka ba ka ci gaba da zama wa kai ne champion a cikin su ma damar baka canza ba da ka daukaka zaka ci gaba da samu dole su dai su za su rinka bukatan ka ba dai kai ka bukace su ba da haka kai kana samun daukaka ko sakamakon wani rashin kirki da wasu ke maka ne amma kai baka biye musu sakamakon cutanka da wasu dangin ka ke yi ne amma kai ka ci gaba da sada wannan zumuncin sai ga yau Allah ya ɗaukaka ka a wurin aikin ka gobe sai ka ga ɗayansu an yi mishi haihuwa bai da ragon suna wajen kan kuma dai za a dawo kai ka ce a haba ba Allah ya kawo ka yau ba yau ni ba ci ubanka a kakka ci uban shi ka san na adam yana da san ramuwa ne ko to ba daidai ba ne wallahi daga yaran ka ce za ka ci uban shi sai Allah ya baka da wayanka shi kenan kai ma sai ka fara yin kasa kaga ka yi wa ka yi wa kanka so kai ka ci gaba da yi musu Allah ya ci gaba da ɗaukaka ka jama'a an fahimci wannan da kyau ko hmm. ai duk miji iya baba ne ko yawwa da haka duk wanda yake ɗaukar ɗawainiyar ɗan uwan shi wallahi dole a bi shi a sannu to kai ka ci gaba a haka annabi yace ba za Allah ba zai fasa ɗaukaka ka ba kun ji abin da annabi ya faɗa ko mm. ma dumta ala zalik wannan hadisi ne sahihi al-Imam Muslim ya rawaito shi Ibn al-Qayyim shi ma da yazo karkashin wannan hadisin Bar ku ji abin da yace an hadha al-mawqif irin wannan matsayin ta yace wa hadha mashhadu sharif mashhadun sharifun jidda wannan abin wallahi muna shaidawa a rayuwa tabbar babu babu kokonto a haka shine kowa ya duba kanshi in har kana da irin wannan ɗabi'un zaka ga gaskiyar abin da ya annabi ya faɗa akan karantanka. so abu ne wanda it is very uh, practical it is practical an gano wannan da ko liman arafahu amma ga wanda ya sani kuma kai ma ka duba daga sanda aka taba maka wani mugun aika-aika ka ce za ka rama ka ga yadda kake yin ƙasa to in baka san sirrin bai to ga sirrin yau kaji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace liman arafahu wa zaqa halawatahu ga wanda ya san haka kuma ya dandani zakin haka wa huwa alla la qalbahu wa sirrahu bima nalahu min al-adha wa talaba al-wusul ila darki sa'rihi wa shifa'u nafsihi ce kada ka shagaltar da zuciyanka da rayuwanka na sirri akan cewa kai sai ka sa fansa kan da abin da aka yi maka abin duk da aka yi maka ma damar Allah ya kare ka ko to ka fawwala al'amarin ga Allah ba wai an ce ka zauna kaga za a cutar da kai kuma kada ka yi komai ba a'a kada ka bari wani ya cutar da kai amma an Allah ya kubutar da kai daga sharrin wasu kai kuma kada ka ce wallahi kai ma sai ka rama Allah ya sa jama'an gane so do all is cost ka kare kanka daga sharrin masharranta in Allah ya tsare ka to kakkawai gaba ka ci gaba da tafiyar ka kawai ina fata an gane so a kansu za ka rinka karewa insha Allah na'am mutum ne wanda ka amince da shi eh kuma yadda ka dauke shi haka da aminci da yadda na'am to kuma sai ya zo sai abin ya canza eh. ya kai magama bayan ya ji ya yi maka sharri kuma eh. kuma kana fahimta yana tarbiyyar da wani kulli haka gaskiya ne malam sai sai ta koma dai tsakanin da kace assalamu alaikum assalamu alaikum hmm. alamin wannan yaya na fahimta eh kun gane tambayar ko gaskiya ne duk wanda har Allah ya sa ka gano yi maka wani mugun kulli da mugun nufi da shari da makirci har Allah ya bayyana maka ka gano shi to of course wannan irin amincewar da kake mishi akan wasu abubuwa to kada ka ƙara amince mishi amma kuma wani abin da ake cewa shine kai ma kada ka ce za ka bi mishi da bita da kulli ina fata an gane yawa sai ka bar shi da Allah da ya kare ka daga sharri yawa in kuma wani abu ya samu wanda kake da ikon kai kai mishi abin alkhairi kai mishi kun gane abin ko kada ka ce eh duk da dai na share amma wallahi ba zan mai komai ba ya mutu dan uban shi a kaga ka rama din kenan yau ba ne ake cewa na mu aure aiki ne ka tare da wani eh kuna aiki kuma yana kamar shugaba a wurin na a gare shi eh. ko da aka kayan ma mishi biyayya duk abin da aka yi sai dai na shugaban shi gurgurdan iko yi na to wala sai kai musu kokari gyara ya gyara a kan kurakure da yake don abin zai ke ma da cutar da shi gaskiya ne to kuka yi da shi sai bai ba to sai ka je ka ga mu na gaba da kai hmm. na gaba da ku gaba da yan wucewan a yi mishi magana don ya hmm. ba ce ba laifi ba ne ai a ka'ida na addini duk wani hanya da za a bi ka yi wa mutum gyara kyakkyawa idan ka ɗauka ba kai laifi ba ina fatan gane shine nasiha ɗin ai ka yi wa kowane musulmi nasiha to daga cikin nasiha shine ka taimake shi wato akan abin da yake da ba daidai ba don ya gyara to sai ka bi best option wajen wannan gyaran an fahimta ko har a kai ga wanda za a samu natija insha Allah daga cikin option din shine ka same shi kai mishi in yake ɗauka dauka ka ga wani ne next option kuma da zaka iya ɗauka, don ya gyara so almuhim dai a achieving goal din yawwa shine taimakon nashi ba shi yasa annabi ce a taimaki azzalimi da wanda ake zalunta ba lokacin malam da aka kai wancan hmm. a lokacin da dauki shi da aka aka mishi gyara eh. to kuma sai ya bar wancan maganar cewa kuskure yake yi ya kamata in gyara kuma an gaya masa hmm. sai ya ce to a wucin da wannan ya je ma ce ga abin da yake to ni kuma yanzu na daura dan marawo kamar wani abu na illa ko in mashi wani abu na na gani. eh ai shi ne abin da muke ishara ma damar kai kayi tsakaninka da Allah to ka kyale shi da Allah da ya kai don don shi so duk abin da yake kullawa Allah zai warware kafallahu wa kafallahu almu'minina alqital ai Allah shi yake yi wa mutum yakin maimai an fahimta ko abinda ake cewa shine zama kai tsakaninka da Allah kake yi to duk abinda wani zai maka na makirci to isda bi ma umar wa a'rid anil jahili ka ci gaba da abin da Allah ya saka da kai daga abin da wawaye suke yi ina fata an gane bar ku ji a cikin wannan magana ibn qayyim za ku ji abin ya ƙara fitowa kwarai sai ya ce ah, ah, ma'ana ban farri qalbahu min zalik ka gani ko abin da wai kai ake gaya maka shine kada ka sa wa zuciyarka abin da zai sa maka damuwa damuwar da har za ka rinka cutar da kanka da kanka ba yadda dan adam yake in dai ya cika zuciyar shi da damuwa wallahi sai ya cutu a karan kanshi saboda ka sawa abun a rai kana farkawa bacci shi zaka fara tunawa kafin ka kwana da shi zaka kwana to ta yaya zaka yi lafiya ba dole ka tashi da ciwon kai ba dole ka tashi baka jin daɗi dole ka tashi ka yi kaza ka yi kaza amma in ka cire wa zuciyarka komai to focus ɗinka ya zaka samu abin da kake nema kawai so progress kai zaka yi ta nema kakka tsaya wani abu ya zama yana jan ka baya an fahimta ko shine bal yufarrik kalbahu ka ka ka ka wanke zuciyanka daga wannan matsalar! wa yara anna salamatahu wa bardahu wa hulwahu minhu an fa'alahu wa halazzu wa atyabu wa a'wanu ala masalihi kun gani ko kai ya zama abin da fi damuwa da shi shine abin da zai saka kwanciyar hankali abin da zai saka farin ciki abin da zai ka ji dadin rayuwanka wannan ya fiye maka fiye da ka tsaya kana tunanin abin da wani ya maka ko mun fahimta jima'a yawwa kai kawai ka ci gaba da abin da ka tasa a gaba fa innal qalba to bari ku ji sirri saboda ita zuciyar ɗan adam idan ta shtagala bi shay'in fatahu in har ta ci gaba da tunanin wani abu da bai samu ba abin ya riga ya wuce fa amma ya zuciyar ta ci gaba da tunanin wannan abin ma huwa ahammu indahu wa khairul lahu minhu fa yakunu sai ta yin abin da yafi muhimmanci gare ta da abin da yafi kamata to shi kenan sai wannan zuciyar ta zama kamar an sa shi a kurkuku an sa wannan zuciya a kurkuku da haka ba za ka iya tunani kyakkyawa ba sam akan abin da ya kamata saboda ne ta shagaltu da tunanin wani abu da ya faru a baya ka duba kamar misali a ce irin waɗanda suke harkar siyasa ɗin nan na neman mulki an jafa ƙura an ce ya faɗi ko an murɗe mishi aka sa wani sai ya ci gaba da sa wani cewa ko oh, yanzu bada ni ne shugaba ka zafa yanzu bada ni ne shugaba kullum tobe da lafiya ko ba haka bane jama'a ko shi amma da ya kira abu a rashi shi mafa shi kenan zai ci gaba da sabgar shi

bai samu ba to sai aka zo ana ta bashi kwangila wurare wurare hmm. don da za a wani lokacin da abu da yanzu eh. na kanmu abin da kwangiloli da a bashi kwangilan hmm. miliyan ɗari miliyan ɗari manyan mun kwangiloli ake bashi amma ba da kullum sai na ba. aha kun gani ko shi yana samun abin da zai samu arzikin saboda ya sa wannan abu a rai shi kawai matsayin so shi ne gaskiyar zance wato mutum ya kamu da cutar zuci fa to ya fi tsanani fiye da ka kamu da cutar gangan jiki wallahi cutar gangan jiki yana da sauki in kujewa ne da an sa a yi an sa ka yanzu zai fara wake da shi amma na zuciya fa ma damar ba damuwan nan kace ba zai taba warkewa ba Allah ya kyauta gashi malam sai yake cewa rashidu la yarda da zalik ai wanda yake mai tunani ba zai yadda ya cutar da zuciyar shi kawai haka kawai akan abin da ya riga ya wuce ba zai yadda ba wa yara annahu min tasarrufati safi mai hankali gani yake wauta ne ma mutum ya tsaya yana cutar da kanshi da kanshi jama'a an gane wannan kyau ko fa aina salamatul qalbi min imtila'ihi bil ghilli wal waswas wa imali fikri fi idrak al intiqam yace ina kwanciyar hankali ga wanda ya cika zuciyarsa da baƙin nufi da ainihin wato kokonto tunanin shi kullum ta yaya zai ainihin wato cutar da wanda ya riga ya tsaron masa a baya kaga wannan ba zai taɓa zama lafiya ba Allah ya kyauta wannan bayanin shi ma yana na cikin littafin majalar da saliki to bari ka ji magani wato na ƙarshe sai malam ya ce wa qad sabata an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama في عدعية كثيرة أثرت عنه سؤال hida عنه سؤال الله هداية القلب وسلامته وثباته yace ya tabbata annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi karshen tuka tuka shine addu'a shi kanshi yake roƙon Allah yana ainihin wato neman Allah madaukakin sarki ya shiryan masa da zuciyarsa kuma ya kwantar mata da wato hankali wa sabatahu ya tabbatar mata da zuciya Allah ya tabbatar masa da zuciyarsa ba tare da ainihi wato wani damuwa ya shiga ciki ba addu'o'in da annabi yake akan wannan babun da yawa so shine bayan ka dau mataki sai kuma ka cika da addu'a kai ta roƙon Allah Allah ya baka kwanciyar hankali ka kauli kaulihi sallallahu alaihi wasallam barka da yin addu'o'in da annabi yake yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma ya Allah kai ne abun bautar mu ati nafsi taqwaha ka baiwa zuciyata wato takawanta ya zama ta san kai ne Allah a bisa yadda ya dace wa zakkiha Allah ka tsarkake zuciyata anta khairu man zakkaha ba wanda zai iya tsarkake zuciyar bawa sai sai ya Allah al-Imam Muslim ne nasa'i suka fitar da wannan ah, addu'a da Annabi yake wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau Annabi da amincin Allah tabbata gare shi daga cikin addu'o'in shi yakan cewa Allahumma ya Allah kai ne abin bauta na inni a'udu bika min qalbin la yakhsha Allah ina neman ka raba ni da zuciyar da ba ta da kushu'i wato ba ta da nutsuwa akan yi maka biyayya da kuma nesantan saƙo saji da kai to irin wannan zuciyar Allah bana bukata ka ne ka ni da irin wannan zuciya al-Imam Tirmidhi da An-Nasa'i har ila ya sun fitar da wannan hadisi wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi haka a cikin wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi yana yin addu'a yana cewa ya muqallibal qulubi ya Allah mai jujjuya zukata sabbit qalbi ala dinik Allah ka rike min zuciyata akan addininka dan zuciya is the most flexible wato ah, organ a jikin dan adam abu ne mai sauki yanzu zuciya ta kaɗu ta koma wasu shirman daban Su shi yasa ne da yake roƙon Allah Allah ya rike mai zuciyar shi akan addinin sa jama'a an gano wannan ke ko al-imamu at-tirmidhi har ila yau da wannan hadisi malamai sun tabbatar da ingancin shi wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi haka har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yin addu'a yana cewa Allahumma ya Allah ij'al fi qalbi nura Allah ina roƙonka ka sanya wa zuciya na haske ya zama a yaushe tunanin haske take yi ba na duhu ba jama'a fahimta wannan kamar addu'a yana cikin bukhari da muslim sai malam yace ala to yan uwa kowa ya kada kunnin shi ji da kyau bali nagtanim hada shahar mu yi kokari mu ci riban wannan wata al mubarak ne albarka li'ilaji amradil qulubi wal alsun wajen magance cutar zukatanmu da cututtukan da suka cika harsunanmu wali nahrisa kullal hirsi ala taharatiha wa salamatiha mu iya wajen muga cewa a cikin wannan watan sai da muka wanke zukatanmu tas daga duk wani dauda da muka kwaso a baya kowa ya wanke zuciyar shi ta dawo taikar ina fata an gane fiye da yadda yake wanke kaya da kirin saboda ka shiga watan da in baka wanke zuciyanka a wannan watan ba to ina tabbatar maka ba lokacin da za ka wanke zuciyanka Don me zai taimake ka zuciyan ya samu wanki a irin wannan lokacin ka tuna cewa shaidanin da dama su suke gurbata zukata a daure suke to in baka amfani da wannan daman ba sai gobe an sako su boss ya dawo aiki me kake tunani ai sai inda mai ya kare su ba so ka riga ka yi missing wannan flight din wallahi ka yi missing dole za a barka a airport ne Allah ya kyauta da haka ya ce mu yi kokari mu wanke zukatanmu mu nantsar da zukatanmu ka samu natsuwa ka fahimta ko li'anna bi salamatiha taslam aw taslimu al-mar'a nafsuhu taslimu lil mar'i nafsuhu wa dinahu wa dunyahu saboda kwanciyar hankalinka natsuwar zuciyarka wallahi da haka mutum zai samu natsuwa a zuciya da addininsa da rayuwarsa na duniya sai ka zama kana da focus ka nemi za baka samu ba ka kwantar da hankalinka nemi wani abu wala Allah ba hanyar ba za ta bulle ne. kana kama wannan tafarki sai ga ita ta bulle maka ina fatan jama'a an gane yawa haka rayuwa take wa bi fasadiha yufsidu din wa duniya? idan ka bari zuciyanka ya samu matsala to addininka da rayuwarka gaba ɗaya za su samu matsala wallahi har mutum ya dawo kamar wani psycho ko kun taɓa samun irin wani experience mutum ya sa wa kanshi damuwa har ya fara kwarkwancewa saboda shi ya matsa wa kanshi kaza ɗin ne yake kaza yake na sai fita hayyacin shi walaqad allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam du'a'an azima ya kuluhu almuslimu fi sabahihi wa masa'ihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya koya mana addu'a wanda musulmi zai dimanci shi safiya da maraice wa idza awa ila tirashi sannan in ka wato tattare ka haukan shimfidan ka zaka kwanta bacci nan ma ana son ya zama daga cikin abin da za ka roki Allah ƙarshe ka kwanta yasta'izu fihi al-mar'u billahi min masdari ash-sharr alladaini yasdar anhuma mutum mutum zai nemi tsarin Allah daga ainihin wato abubuwa guda biyu wanda suka iya jawo masa shari a karan kansa wa min al-ghayataini allataini yu'addi ilayhima adu hadaini al-mazdarain aw kilahuma da kuma roƙon wani mataki na kololuwa wanda mutum yana iya samun su ne sakamakon waɗannan abubuwan da guda biyu ko ɗayan su min al-ghayatayn allatayn yadi ilayhima ahadu al-hadayn aw kilahuma rawa at-tirmidhi wa abu daud min hadith abi hurayra abu huraira ya ba da labari a cikin hadisin tirmidhi da abu daud Allah ya kara mushi yadda anna ababakar ne siddiq kaji babban abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar ne siddiq wanda manzon Allah har zai mutu yana jinjina wa abubakar za Allah ya ce Allah ya mai da ni khalilin shi ba daɗin shi kamar yadda ya mai da annabi ibrahim khalil a cikin mutane da ya halatta nima in dauki wani in bashi irin wannan matsayin na kulla za Allah ya ce wallahi da abubakar zan ba zai ba duniya ne fa amma bai bari ba sai da yi wannan hutuban kowa ya ji bari annabi ya ce a haɗa mishi saboda in bai faɗi wannan maganan ba kaman bai bayyana matsayin abubakar ba hayyar mutu da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce amma tsakanina da abubakar to kaman wato a tif ne da taya walakin ukhuwatul islam annabi ya ce muna tare da shi da haka ina tare da shi a duniya Allah ya gaskata shi har a kabari ma suna tare sannan a lahira suna tare da haka dan bakin ciki sai dai ya mutu ina ba ta yi wallahi dole in ka je ziyara uh, masallacin manzan Allah ka je za ka yi sallama kabarin manzan Allah kana yin nashi sai na abubakar sha'a man sha'a wa aba man aba jama'a gane wannan da ke ko to me ya faru abubakar shine ba annabi zai koya wannan addu'a shi yasa nake son ka gane muhimmancin addu'a abubakar siddiq Allah ya kara mishi yadda kala yace ya rasulullah ya babban aboki na Allah murni bi kalimatin ina son ka zaɓo min wasu kalmomi na musamman ka koya min ka bani umarnin su aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu wanda kullum kamar abinci zan yi da safe in yi da maraice qala yana gamawa na yake kai tsaye gashi kul ka rinka cewa Allahumma fatiras samawati wal ard ya Allah abun bautar mu kai ne ka ainihin wato fari halittar sama da ƙasa sammai da ƙasa Allah kai ka kirkiro halittansu, su alimul ghaibi shahada kai ne masanin abin da yake ɓoye da abin da yake sarari rabba kulli shay'in wa malika kai ne ubangijin komai kuma kai kan mulke su kai kan mulke su ilaha illa bayan ka wasa Allah ka yabi Allah ka jinjina wa Allah ka fara baiwa Allah matsayin da ya cancanta sannan sai kuma kake tabbatar da tauhidin ka zuwa gare shi ashhadu an la ilaha illa ant na shaida ba wanda ya cancanta abautawa sai kai ya Allah a'udhu bika min sharri nafsi Allah ina neman ka tsare ne ga sharrin kaina da kaina wa min sharri shaytani wa shirki Allah ina neman ka tsare ne daga sharrin shaytan da duk wato wani abu abin shirkai shi Allah ka tsare qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Ƙulha, abubakar kaji wannan adda mm-hmm. to ka rinka maimaita su safiya da maraice kamar maganin likita ko Ƙulha, mm-hmm. idza asbahta sanda kawai gari da safe irin haka kafin ka fara wasu sabgoginka yi faɗi wannan addu'a wa idza amsaita sannan da yammaci kafin ka shiga ainihin wato dare ka ƙara maimaitawa wa idza akhasta marja'aka haka tana zuwa makwancinka kafin bacci ya kwashe ka ka maimaita wannan addu'a kirido a kowace rana da jama'a kan mai sakaci da wannan addu'a amin ya hayya wa fi riwayatin ukhra a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa an aktarifa ala nafsi su'a aw ajurrahu ila muslim ya Allah ina neman ka tsare ni in jawo wa kaina wani mugun aika aika ko kuma in kai wani mugun abu zuwa ga musulmi dan uwana kada in jawo kaina kada in jawo wani shine ciki lafiya baka lafiya da haka mu kula da wannan addu'an yana da muhimmanci kwarai bari ka ji lafazin addu'an ala Allahumma fatira samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahada Rabba kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri ash-shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'a aw ajurrahu ila muslimin duk wanda yake yin azkarus sabahi wal masa ya saba da wannan addu'a فتضمن هذا الحديث العظيم الاستعاذة بالله من الشر وأسبابه وغايته kaga wannan addu'a to ya zo da ainihin wato wani al'amari mai girma shine neman tsarin Allah daga duk wani sharri da kuma duk wani sababin sharri don aka ce Allah ya kare ka daga sharri da sababin sharri ba ka zauna lafiya ba mm. sai yace fa inna sharra fa inna sharra kullu kaga sharri baki daya imma an yasdara min an-nafsi ko dai zan kai zaka jawo wa kanka aw min shaytan ko kuma shaytan zai jawo maka to ka nemi Allah ya tsare ka daga naka daga na shaytan fasta'aza billahi minhuma fi qawlihi kaga sai mutum ya nemi tsarin Allah daga duk waɗannan hanyoyin guda biyu kace a'udhu bika min sharri nafsi ina neman ka tsare daga sharrin kaina wa sharri shaytani wa shirki kuma ka tsare daga sharrin shaytan da ainihin wato a kishiye shi wa gayatu shari in ma an ta'uya shi kuma sharri gabaki ɗayan shi dama ɗayan biyu ne ko dai ya zama ta koma zuwa ga alal amili nafsi akan mutum da ya aikata shi a karan kanshi au ala akhihi muslim ko kuma zuwa ga wani musulmi dan uwanka shine duk inda kaga sharri ya faru ko dai mutum ya jawo wa kanshi ko kuma wani ne ya jawo mishi ba haka bane to shi ma sai ka roki Allah cewa ya Allah kada ka sa in cutar da kaina kuma kada ka sa in cutar da wani na to da Allah wani zama lafiya ya ku wannan babu hau ala akhi fasta'ada billahi min zalika bi qawli nan ma kane ma Allah ya tsare ka ta hanyar cewa wa an aqtarifa ala nafsi su'a Allah sa in cambalwa kaina mugun abu au ajurrahu ila muslimin ko in ja shi zuwa ga wani musulmi falillah malai ce dan Allah ka ji wannan irin addu'a mai daɗi ma kamala kai akwai addu'an da ya kai wannan cika ban min du'a'in wannan wani irin addu'a ne mai cike da ainihin wato dukkan bukata wa ma a'zama maqasida yaya girman wato manufan wannan addu'a wa arwa dilalaka kuma yaya zaƙin shi wa ma ajmala an yi wazifa fuskwa imu fi azkari sabahi wa masa'ihi ina kuma a ce gashi kana azumi a daidai lokacin da Allah ke kaunan bashin bakinka sai ka rinka roƙon Allah da wannan addu'ar safiyanka da maraicanka da Allah bukata bai gama biya ba to shine mu ci muriyan wannan Ramadan malam yace wa inda naumihi kuma sanda ka zo bacci ka gama sallolin daren ka musamman Allah yake mace ka kai kai tare da liman da annabi yace daren ma gaba ɗaya za ta rubuta maka ladan sallan dare ne sai kuma ka zo kwanciya sai ka ƙara cewa Allah ya Allah addu'an nan fa na ɗazu ina ƙara maimaitawa ai ko kai ake ma wannan irin magiyar ai za ka yi wa mutum abin da yake so to ina kuma da Allah so mu samu yaƙini da Allah jama'a wallahi mu samu ne kawai mu iko da asbab din kuma annabi di ya gama gaya mana wa hada shahrul mubarak fi sa'iri ayyami umri kuma a cikin irin wannan wata ne albarka a tsakankanin wato wata na sauran shekarun rayuwanka sai malami ya cike gaban da addu'a dan yanzu duk wannan bayani idan kuma har yanzu mutum bai gane ba to ba yadda ka iya da shi ko ku jama'a tsakani da Allah har yanzu baka gane cewa ya kamata ka ci moriyan wannan watan ba kuma ga hanyar da zaka ka ci moriyan to shine irin abin da annabi ya faɗi a wancan hadisin akwai daren kaddara a cikin wannan watan duk wanda bai riba ci wannan daren ba to ba zai taɓa samun alkhairi ba sai ma da Allahumma inna nas'aluka quluban khashi'a Allah muna roƙonka zuciya mai komawa zuwa gare ka da tsantseni wa alsunan zakira Allah ka ba mu harsuna wanda na ambatanka ne ya Allah ba na cin mutunci ba ba na zagin mutane ba ba na kuma cin haram ba wa nufusan ta'i'atan mutma'inna Allah muna roƙonka zukata masu yi maka da'a wanda suka samu natsuwa a wajen bauta maka wa na'udhu bika Allahumma min shururi anfusina ya ubangijinmu abin bautanmu muna neman ka tsare mu daga sharrin kawunanmu wa sayyi'ati a'malina da munana a cikin ayyukanmu wa na'udhu bika min sharri shaytani wa shirki Allah ka tsare mu daga sharrin shaytan ka tsare mu daga sharrin kishiyar shi wa annaka tarifa ala anfusina su'a Allah ka tsare mu kada mu jawo wa kawunanmu mugun abu aw najurruhu ila ahadin minal musulmi. Allah ka tsare mu kada mu jawo sharri ga wani daga cikin ƴan uwanmu musulmai kaga a da da malai cike babu da shi kenan a nan kuma za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu kuma ji inda malai yace hifzul waqti fi ramadan yaya za ka tsare lokacinka a cikin watan ramadan ta yadda babu wani lokaci da za ka yi asara to sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah muna yi kowa fatan alkhairi da kuma addu'a Allah ya karba mana ibadunmu Allah ya sa waɗannan abubuwa da muke karantawa ya ba mu ikon amfana da su duniya da lahira Allah ya gafarta mana kurakuranmu ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu da ainihin wato dukkanin musulmi baki daya ya sa idan mutuwa mu ta zo mu cika da kyau da imani mu cika da kalmar shahada kalmar tauhidi kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da wanda muke wa kowa a wuni lafiya kenan ko kuma a sha ruwa lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi